Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Nurul Huda, kashi na 37 wanda Kalisa Haidar ta rubuta. Washe gari da sassafe Abu Turab ya bar gidan tun kan small mom ɗinsa ta fito. Ita kanta Nur ba ta san ya wuce ba, don tunda ta yi sallah ta koma bacci. Ƙarfe sha ɗaya ce Mariya ta kira Sadiq. da yake ranar Lahadi ce. Sai gashi ya taho, a ɗaki ya same ta bayan sun gaisa ta ce, ka ga yau suka yi arba'in ko? Ya kamata ku koma can gida tare. sannan kuma ya kamata ka je ka yi mata lifan da baka yi mata ba sai ka yo mata yanzu yanzu nan dariya ya ce kai mom ta ce ya raka ka kasuwan mana kuma mi me na wucewa da asuba baka tsaya mun gaisa ba ya dan shafa kai ya ce ba komai mun miƙewa ta bata ce komai ba ta ce mai to ni dai bari in shirya mu je kasuwar yanzu Fita ya shiga ɗakin da nur take ya same ta zaune tana ta wasa da yaranta zauna ya yi kusa da ita ya ce tom kin gama wasa da su ne sai ki tashi ni ma lokacin da zan yi wasa da su yayi hararsa ta yi ta ce ni ban gama da su ba rungumota ya yayi ya ce ashe ke ma kin yi misin ɗina bebi ta rufe ido ba ta ce komai ba tana murmushin tana shakar ƙamshinsa mai daɗi murya can ƙasa ya ce gaskiya dai jiya ta yi min daɗi ba zan taɓa manta da ita ba buɗe ƙofar ɗakin haka ya jiya mariya ta ta shigo Nur ta janye jikinta da sauri ta yi kamar bata gansa ba ta ce ina jiran ka ne Aliyu. Ya miƙe da sauri ya ce oke mom tana fita ya ce mata ya ce wa nur sai mun dawo baby binsa ta da ido don ba karamin kyau ƙananan kayan jikinsa suka yi masa ba yana fita hawa ta shigo ɗakin abu tura ya langwabar da kansa bayan sun isa atm ya ce mom kuɗin akawunt ina fa ba su wuce dubu ɗari biyar ba ta ce ba ka da damuwa sai iranta maka idan ka samu ka mayar min da kayana dariya ya ce kai mum ta ce e zan ba da tawa gudunmawar nima saboda zan yi mata kayan gwalagwalai amma wannan kyauta zan yi mata ya ce to na gode mum dubu ɗari biyu da hamsin kawai ya ciro a akawun ɗinsa ita ma ta cire kuɗi mai yawa bata dai gaya masa ko nawa ba ne suna shiga kasuwa akwatuna masu kyau na zamani ta fara sa suka siya set guda ɗaya daga nan kuma suka shiga shagunan atamfofi suka siya manyan atamfa guda goma sha biyar sannan ta saya masu ɗan sauƙi guda goma ta saya musu les masu tsada guda biyar sai material da abaya kala-kala mayafai hijab jakankuna takalma da kayan shafe-shafe turare blade abun ba a cewa komai haka aka zuba aka zuba mata lefe na ƙin ƙarawa na kecere ni abu turab da ke zaune sai kallon ikon allah yake ya ce mom kashe ni kawai kike son ki kallonsa ta yi ta ce wato ga yarinya ka samu a banza ko dariya ya ce wayyo mom a dai tausaya min ni ne fanaki ta ce a'a mamarka tana can gida inda ka baro ta wannan ce tawa yanzu ba su suka bar kasuwan ba sai kusan la'asar sai da ta tabbatar babu abin da ya rage ba ta siya munir ba uwa kamar dai yanzu ne za a ɗaura auren sai da suka isa gida ta juya tana kallonsa ta ce kuɗin da za ka bani na yi lissafi dubu ɗari hudu da hamsin ne banda kuɗin gwalagwalan ban sa su a ciki ba wannan kyauta na baka zaro ido ya yana kallonta bata kuma kallon inda yake ba ta fita daga motar ta kira mai gadi ya taimaka mata ta shigar da kayan ciki abu turab ya fito motar yana murmushi a zuciyarsa ya ce lallai mun. nur ba ta iya ta ce hajiya mariya da ke ta nuna mata kayan tana jera sa akwati komai ba duk jikinta ya yi sanyi wanda hakan ya sa bata san lokacin da hawa ya shiga sakko mata ba jin shirinta ya yi yawa hajiya mariya ta ɗago tana kallonta ganin kuka take ta ce ikon allah kuka kuma samha dawowa ta yi kusa da ita ta ce kukan me kike dota rungume ta nu ta yi cikin muryar kuka ta ce hello biyu na gode allah ya ƙara miki tsawon kwana ajiya mariya ta yi murmushi ta ce to amin mai dota kawai tun daga yanzu ki ɗauke na a matsayin mahaifiya gare ki. Ƙarfe biyar da wani abu Hajiya Mariya ta yi mata duk abin da ta san ya dace da na gyaran jiki. Ta kira mijinta ta roƙe shi alfarmar siya musu kayan abinci. Ba ɗau lokaci ba direba ya shigo da buhun shinkafa, katon ɗin taliya guda uku, jarkar man gyaɗa da manja da magi da gishiri da duk dai wani abu na kayan abinci. abu turab na shigowa ta ce to gaga ranar alhaji ya yi mata na san har ku bar duniya ba za ka mata gorin haka ba wata rana tun da kuɗin ba tabbas ne da ku ba kayan daki kuma in sha Allah idan kudi ya shigo min zan siya mata nata dariya ya yi sosai ya ce mom kina sa ina jin kunya haba mai mom bata saurare shi ba ta ƙara gaba abinta bayan magariba hajiya mariya ta raka su can gidan nasu da aka gyara musu shi Gida ne mai kyau da falo sama da ƙasa, sai kuma sannan ga babban kicin za a iya cewa dai kanan ne duka ya gina masa gidan don kuɗinsa a cikin gidan ba mai yawa ba ne da yake abban nasa ya san halinsa shi yasa bai yarda ya tare a gidan ba da daɗewa sai masu gadi har uku da ke rayuwa a cikin gidan kuka nur ta dinga yi wa jiya mariya za ta wuce Hajiya Mariya da ke dariya ta ce, ai sai yaran ki su miki dariya samha, kai ki damu da zuwa jibi, Hauwa za ta dawo, jiba Hauwa za ta dawo, ta dinga zama da, ku, sai ni kuma na nemi wata mai aikin kawai. Tun barin Hajiya Mariya gidan Nur ta ki daina kukan da take, ita har zuciyarta take son matar, duk iyakar rashin da Abu Turab ya yi mata kin sa ta yi, ya kyale ta ya da hankalinsa a kan yaransa, da ke kwance a kan gado ana kiran sallar isha ya tafi masallaci da zai dawo ya dawo musu da take away da fresh milk shi kaɗai ya ci don ko kallon abincin ba ta iya yi ba ya yi wankansa ya sauya kaya ya kashe wutar ɗakin ya yi kwanciyarsa kusa da yaran da ke bacci ta gaji don kanta bayan kusan awa ɗaya ta miƙe ta shiga bathroom ta ɗauro auwala ta fito ta yi sallah tana idarwa ta canja kayan jikinta zuwa rigar bacci don ta yi wanka a can gida ta je can ƙarshen gado ta yi kwanciyarta ta juya masa baya dawowa ya yi kusa da ita ya jawo ta jikinsa murya can ƙasa ya ce ya ci gaba da kukan turo baki ta yi tana kwace kanta ta ce ya ce baki isa ba ci gaba ina son ki yadda ya kamata ne cikin muryar shagwaba ta ce ni ka bar ni ba so sai ta yi ta ido don babu bata lokaci ya fara rarrashin nata kamar yadda ya kamata zama irin na masoya abu trap da nur suka shiga yi bai taba tunanin nur za ta iya ajiye komai ta fito masa da tsantsan san da take yi masa ba ko kaɗan ba ta son ɓacin ran shi kamar yadda shi ma bai san nata babu abin da ya sa ta ƙara samun kwanciyar hankali. Irin yadda abbanta kan zo gidan nasu duk 'yan of ganin Arshak da Ashraf da yanzu ke dosan shekara ɗaya, yaran masha Allah babu abin da suka mance na babansu. Ga su da farin jini duk inda za su sai an tanka su. Ba don hawa da ke gidan ba. da da ba za ta iya rainon nasu ita kaɗai ba don matsalar su na rigima ya yawa mami kan zo lokaci-lokaci ita ma ganin jikokin nata wani lokacin wani lokacin kannan abu turaf kan biyo ta har su kwana a gidan amma fa sai sai ran da kanal baya gari hajiya mariya kam dama yaran har sun saba da ita ba a ɗaukar lokaci ba ta je gidan ba su ma duk sati biyu ko uku sukan je su wani a gidanta ran lahadi duk ran friday abu turab kan tura ma mahaifinsa text ɗin gaisuwa da barka da juma'a bai taɓa fashin yin hakan ba duk da shi ma bai taɓa yi masa reply ba anti maryam ma ta je gidan nasu sau ɗaya amma bata kwana ba ta wuce abu turab yakan je gombe once sau ɗaya a wata don gaida ummi Nur dai ta taɓa gunsa ba, sai dai su gaisa ta waya, zumunci sosai suke yi da umma don so tari takan je ta gaida su. ta yi ni da sa'ar shak, idan ma suka daɗe ba su je ba, Ahmad kan je ganin takwararsa da matar shi Maryam da ke da ke ƙara koya ma Nur zamantakewar aure har lokacin idan Nur ta tuna mahaifiyarta fushi take da ita hakan ma hakan na hana mata walwala kusan kullum sai ta yi tunaninta duk tsawon lokacin nan ba ta zauna haka ba sau ɗaya abu turab ya yi mata magana islamiyya wa shigari kuma ta sa ya kai ta duk karfe goma take tafiya ta dawo karfe biyu na rana ita kuma a ta yi rainan yaran ana haka har yara suka cika shekara ɗaya da watanni biyar nan kuma hajiya mariya ta zo ta ɗauke su tare da Hauwa don ita za ta yaye su duk sai nur ta ji babu daɗi wanda hakan sai da ya sa mata zazzaɓi ba kaɗan ba ganin ta ki dawowa normal har bayan sati biyu har abinci ma ba ta fara ta fara kinci abu ya sa ta a gaba don jin ko an taɓa ce mata za a raba ta da yaran ne Kansa ce mata komai ya yi yana kallon ƙwayar idanta lokaci ɗaya magana abbansa ya faɗo masa wanda hakan sai da ya sa gabansa ya faɗi dan murmushi ya kirkira ya ce ai shi kenan sai in je in samu mun ce mata kin ce a karɓo miki yaranki zaro ido ta ta ce ni ai ban ce maka haka ba ya ce to me ke ki? ta buɗe masa hannu alamar ba ta sani ba hancinta ya ja ya faɗi gaskiya yaran nan kike tunani ni na sani bata ce masa komai ba ta koma ta kwanciyarta ya miƙe ya ce to shikenan on saturday za ta kawo miki su ai ita ma za ta je Malaysia ne. Fita ya yi ɗakin ya koma falo ya zauna ya yi shiru can ya miƙe ya ɗau makullin mota ya koma ɗakinta ya ce mata yana zuwa sannan ya fita. Famasi ya nufa da red ya siya allurar da zai da zai siya da kuma 'yan magunguna ya dawo gida bacci ya same ta tana yi ya kalla agogo ya zauna kusa da ita ya shiga tashinta a hankali ta buɗe ido ya ce ba ki ci abinci ba har yanzu baby. ta girgiza kai ta ce ni ba na jin yunwa ya ce no tun safe ti kawai kika sha fadiya gaya min me kike son ci ta ɗan yi shiru sai kuma ta ce tuwo zan ci ya ce to bari in sayo miki a wajen sai da abinci daga aka ya miƙe ya fita tuwo da miyar vegetable ya siyo mata yana, zuba mata a filet ta sauko ƙasa a hankali ta kau da kai ya ce menene da kyar ta ce gaskiya amai nake ji ka rufe abincin kawai rufe fuskar ta ta yi gaba ɗaya ba musu ya ɗauki abincin ya rufe ya ajiye a gefe ya ce to me za ki ci ta miƙe za ta koma kan gado ya ce ta ce na gaya ma fani ba yunwa nake ji ba ya ce no kin ga akwai zazzabi a jikinki ko kaɗan ne ki ci sai in baki magani ta ce ba zan iya ci ba ya ce in kawo miki shayi gyaɗa masa kai ta yi ya fita ya haɗo mata shayin kaɗan ya lallaɓa ta ta sha shayin sannan ya ɗauko magani da ya ɓalla mata da kwaf ɗin ruwa ya miƙa mata ta amsa ta sha ya ce to saura allura da sauri ta ce ba su ya ce guda ɗaya ne fadiya da ƙyar ya ta amince ya yi mata alluran sannan ta kwanta ya kwashi take away ɗin tuwon da kwabs ɗin da ya fita zuwa kicin yana fita bacci ya ɗauke ta a gida a gida ya yi la'asar don bai son barin ta ita kadai karfe biyar saura ya rufe laptop din gaban shi ya miƙe ya wuce ɗakinta ganin bai ganta a kwance ba ya kalli kofar bathroom din ya ganta a buɗe ya karasa ciki da sauri ya ganta durkushe a bathroom din cikin jini ya ɗago ta ya ce subhanallah tafin me ya faru da ki kin ji ciwo ne a ruɗe yake tambayar ta ganin kallon da take masa sai da ya sha jinin jikinsa ya kasa cewa komai a hankali ta miƙe tsaye ta cire kayan jikinta yana tsaye ya kasa ce mata komai ta gama kintsa kanta ta fice daga bayan sai a sannan ta juya shi ma ya fita kwance ganta a kan gada ya karasa a hankali ya ce sannu my wife jini kike zubarwa limshe ido ta bata ce komai ba fenric liba ya je ya ɗauko mata ya ce tashi ki karbi magani ki sha please Bude ido ta yi ya duka kusa da ita ya ce please my wife mikewa zaune ta yi ta karbi maganin ta sha ya ce ina ne ke maki ciwo ƙasan cikinta ta nuna masa ya ce allah zai sauwaƙe kin ji komawa ta yi ta kwanta ya miƙe ya fita duk jikinsa ya yi sanyi amma ba shi da wani zaɓin da ya wuce haka kafin kwana biyu nur ta warware kamar ba ita ba a ranar asabar Hajiya mariya ta dawo mata da 'ya'yanta Haran ta yi murnar ganin su, amma ba ta nuna ba, sai da Hajiya Mariya za ta tafi ta tambaye ta an ta wafa. Hajiya Mariya ta ce, ta je garinsa amma sati biyu za ta yi ta dawo. Nur ta ce Allah ya da da ita lafiya, Abu Turab ne ya mai da small mom ɗinsa gida. Haka na rayuwarsa ya ci gaba da kasancewa gwanin sha'awa, yana mugun kula da Nur kamar wata kwai. kuma yana kula da ita domin ba ya son ta sake haihuwa saboda ya tuna maganar da suka yi da abbansa har Ashraf da ashirar suka cika shekara biyu da rabi a nan ya sa su a makarantar Islamiyya mai haɗe da boko sai a sannan Nur ta san ashe Abu Turab baba ya fa a fannin addini kawai da ya fi fito da boko a fili ne duk yan yake sa yaran shi a gaba ya ba su lokacin shi yana kula da su yana ba su tarbiyya sannan yana koya musu karatu ba saboda baya son su zama koma baya bangaren addini da kuma bokon ma yanda ba zai yi fargaban duk inda za su shiga ba ko a yanzu don ya san ba zai taɓa raba su da dangin mahaifiyarsu ba mugun tsoronsa yaran suke saboda ba ko da yaushe yake wasa da su ba Ita kuma Nur a lokacin tana shirin fara difloma a fannin Islamic Studies. Idan Nur na rera maka karatun Ƙur'ani ko tana karanto ma littattafan addini ba ka taɓa cewa a da Kirista ba ce. Hakan ya sa Abu turaf ke alfahari da ita. A cikin kankanin lokaci Arshak da Ashraf suka fara jin harshen Larabci a shekararsu ta biya a makarantar ga hadda da ke kansu. Abansu ya daina musu Hausa gaba ɗaya sai dai Nur idan zai communicating da su, sai dai Larabci ko Turanci. Mahaifin Nur ya maida gidansa wajen zuwansa saboda jikokin nasa da ke mugun son shi, shi ma kuma yake ji da su. ba don kowa yake zuwa gidan ba sai don su yau ma kamar kowace friday mr david ya zo gidan da yamma rike da chocolate ɗinsu ‘Yan biyun na zaune a gun da abansu ya tanadar musu don karatu, kowannensu da Ƙur'ani a hannu, Nur kuma tana kicin tana girki. Duk suka taso suka kai da kakan nasu, ya zauna a kujera yana kallon su ganin mut ɗinsu ya ce, Me ya faru ne? Ashraf ya shiru Arshak da har idonsa ya kawo ruwa ya ce, Abba ne ya ce sai ya tsane miyau. Nur ta fito daga kicin ta gaida abban nata tana murmushi ya amsa ya mai maida hankalinsa a kan yaran ya ce to me kuka yi mai da zai zane ku Ashira ya juya yana kallon mamansa mr david ya kalle ta ya ce me suka yi yar dariya ta ta ce abba ƙarin hadda ya yi musu tun jiya don yana night duty ne sai suka yi to ya ce ba su yi ba ya ce idan ya dawo daga masallaci za su ba da da shi ne fagagansa haka ya ce to me yasa ba za ki musu ba ta ce abu ai ba sa ji kallonsu ya ne ya fara yawa kwanan nan da turanci arshar ya ce ya ce 'Ya ba kaka ai kai ma ka iya yi sa iya yi mana ai ba sai lallai ta mana babun karatun ka muka fuso daga haka ya tafi ya ɗauko ƙur'anin ya miƙa masa shiru mr david ya yana kallon su bai kuma karɓi ƙur'anin ba Ashraf ya ce, Please kakanmu, ya kamata fa ka yi assistant ɗinmu. A hankali Nur ta juya ta koma kicin, yaran biyu su kuma suka haɗa baki suna cewa, Please kaka ka taimaka mana. Mr. David ya girgiza kai ya ce, No, bari na kira mom ɗinku ta taimaka muku. A tare suka ce, Mu naka muke so. Shiru ya yana kallon su. Ganin yadda suka marairaice su ma suna kallon shi ya murmushi murya can ƙasa ya ce, To shi kenan, a wace sura kuke? A tare suka, ce, Suratul munafikun. Lumshe ido ya yi, ya ce, To shi kenan. ku fara biya don ni kuma sai na ci gaba da biya muku. Zaunawa suka yi tare suka ajiye Ƙur'anin hannunsu suka fara karanto har da suran da ke kansu. Idon idonsa gaba ɗaya a kansu ko ƙifta bai shanyi. A aya ta biyar suka ɗago suna kallon shi. ya ɗage musu gira yana murmushi ya ce ku ci gaba mana arshak ya kalli ashirab ya ce ai a nan muka tsaya ashirab ya ce Ashraf ya ce na'am, kallon kakan nasa suka yi, Ashraf ya ce, kaka aya ta gaba muke so muke so ka biya mana mr david ya jinjina kai ya ce oke to bari na je na awwala tukunna ko miƙewa arshar ya ya ɗauko masa da duma ya kawo mashi ya karɓa ya shimfiɗa sannan ya ce su ɗaura alƙur'anin a kai ba musu suka ɗaura ya sako ƙasa ya zauna a kan lallausan kafet ɗin falon ya tankwashe ƙafa yana kallon ƙur'an ɗin da ke kan da dumar duk da yana tsaye a kicin ta gina a bango duk jikinta ya yi sanyi lokaci ɗaya hawaye ya kawo a idanta a hankali mr david ya so makaranto musu aya ta shida a surar idansa a kan ƙur'anin duk yaran suka mai da hankali a kan ƙur'anin su ma suna sauraren shi a aya ta bakwai suka ce masa abansu ya tsaya musu, don haka ya dinga maimaita musu idanuwansu a kan ƙur'anin da ke gabansu har abu turab ya shigo falon tun daga bakin ƙofa yake kallonsu da mamaki har ya karaso inda suke mr david ya kai aya sannan ya ce ina fatan dai yanzu kun kun rike ko duk suka gyada masa kai sannan suka rufe alkur'anin suka miƙe suna kallon abu turab suka yi masa sannu da zuwa da larabci suka bar falon zaunawa ya akan kujera yana kallon mr david ya ce ina ni, abba mr david ya kalle shi ya ce lafiya lau sun sa na biya masa hadda ne abu turabe ya murmushi ya ce ba ka manta karatun alkur'ani ba ke na abba murmushi ya bai ce komai bai miƙe ya ce dama kamar yadda na saba na zo duba su ne sai kuma juma'a ta gaba daga haka ya nufi kofa abu turabe bi shi da kallo a sanyaye ganin zai fita ya ce abba abinci ba, ba tare da ya juyo ba ya ce oh alhamdulillah na gode la fita abu turab ya kasa ɗauke idansa a kan ƙofar tunda mr david ya isa gida ya kasa shiga falo ya tsaya a balkoni ya rasa tunanin da yake ganin har bayan minti talatin bai shigo ba rakel da ke falo da kawarta da ƙawarta ta aiki 'yar yayarta da ke Ghana wacce aka bata a madadin samanta a cewar su ta ce mata ta je ta duba me yake yi a waje yarinyar da ba za ta wuce shekara ashirin ba ta dawo ta ce kawai yana tsaye ne momi miƙewa Rakel ta yi ta fita ta tsaya tana kallon shi can ta taɓe baki ta koma ciki bayan minti goma ta ji fitar motarsa a gidan ƙawarta esther ta ce mantuwa ya ne rakel ta ce to wa ya sani masa na lura tun da tun da aka bani comfort yake baƙin ciki ya gana na yaya yarsa a rayuwata ni a yanzu da kika gani ba ni da wata 'ya a duniya da ta wuce comfort esther ta ce gaskiya kam amma kina jin labarin samanta da yaran nata kuwa rachel ta ce yanzu ma da kika gan shi na san daga can yake yaranta kuma ya ce min sun girma amma ni ba matsala ta bace wannan comfort ce komai yanzu a rayuwata esther ta ce anya kuwa david ba cewa zai shi ma zai koma musulunci ba dariya sosai rakel ta ta ce da kuwa ya gwammace ba ma da ba a rayuwa tun daga wannan ranar idan mr david ya je gun jikokin nasa sai sun ɗauko masa Alƙur'ani, ya biya musu nuna jin daɗin hakan haranta a koyaushe kuma fata take allah ya sa abbanta ya dawo musulunci da farko dai bai yarda ya ɗau Alƙur'anin ba sai ya sa su ajiye masa a kan sallaya daga baya kuma ta ga yana ɗauka ana haka sa arshak suka tafi wani dogon hutu a lokacin za su je firamare tiri, tun kafin hutun abuturab ke tunanin kai su can gidansu su yi hutun rabonsu da gida tun lokacin suna jarirai sun dai san kakan nasu amma kuma dai a hoto a koyaushe kuma sukan tambayi abban nasu yana ina me yasa ba su taɓa ganin shi ba sai yaushe za su gan shi labarinsa kan babu wanda ba su sani ba don abban nasu na gaya musu about him Abu na son kai su gidan su ga mahaifinsa, amma yana tsoron abin da zai iya biyo baya, shi dai yakan je shi dai yakan je da da har lokacin abba baya sake masa da small mom ɗinsa ya yi shawarar kai su can gidan nasu su yi hutu da kuma shi goyon baya ta bashi goyon baya ɗari bisa ɗari ta ce idan sun je sai a ga ko zai koro su ita dai nur ba ta ce komai ba yara kam sai murna suke za su je su ga kakan nasu ranar lahadi nur ta gama haɗa masu kayansu na hutun gaba ɗaya har da takaddun karatunsu suka ɗau hanyar gidansa abu turab ke direbin ɗin abu turab kuma na zaune a zaune a bayan motar da boris ɗin nashi yana kuma ba su labarin kanal ahmad arshar ya zaro ido ya ce kana nufin gun abba za mu je abu turab ya da kai ya ce of course amma kuma kun san bindigar da na baku labari take wajen shi yana riƙe ta ne saboda masu aikata laifi kamar 'yan fashi kidnappers da sauransu ashraf ya ce gaskiya kam hakan ya yi kyau kuma yanzu yana sanya kayan sojoji abu turab ya dan buɗe ido ya ce ni ma dai ban sani ba amma idan mun je za ka iya tambayarsa sai ya nuna maka su arshar ya ce wow gaskiya dai ni yanzu na matsi mu je gidan abu turab ya ce amma kuma fa bari na gaya muku wani abu shi kwata-kwata baya jin yaren hausa ko ingilish kawai arabic yake ji Ashirar ya ce to ai shi kenan tunda mu ma dai muna ji abu turab ya ce sannan ashirar ya ce amma dai yana, jin yaren french ko abu turab ya ce eh yana ji ashar ya ce to kakanmu fa tana jin ingilish ya ce oh eh tana ji amma ba sosai ba ita dai nur ba ta ce masu komai ba abu turab na kallonta ta mudubi ya ce ya ce ke ba kya yin farin ciki ko ba ki da interest a kan hirar da muke yi a takaice ta ce ku ci gaba da yin abin da kuke ni ku kyale ni kawai na ci gaba da tuka mota ashirab ya buɗa hannu ya ce abba gaskiya abubuwan nasa ma masu sauƙi ne abu turab ya yi murmushi yana shafa kansa ya ce ya ce kar ku damu ko mu dai mu ci gaba kawai da addu'a Allah ya kai mu lafiya har suka isa gidan twins ba su bar jefa mashi tambayoyi ba haka yana ta ba su amsa game da kakan nasu a waje ya sa nur ta yi fakin ya buɗe motar ya fito yan biyun ba su sako ba sai da suka manna mom su kes ta yi murmushi ta rungume su gaba ɗaya ta ce ya kamata ku kama kanku kar ku yi behaving kamar yadda kuke yi a gida Abbanku ya mance bai gaya muku ba, har da bulalan dukan yara idan suka yi misbehaving kakanku yana da shi, duk suka yi shiru suna kallon ta Ashar ya ce. Kenan yana tafiya da bulala, ta haɗe rai ta ce, ni, dai ban sani ba, idan kun je kun yi rashin ji kwa ganewa idonku. Ashraf ya ce to shi kenan wato zai da ke mu kenan mu ma ta ce eh idan kun yi rashin ji amma kuma zan gaya muku duk wanda ya yi faɗa a gidan ba zai kuma zuwa ba maza ku bi bayan abban naku ku gaida min da grand ma ɗin ita ma ba musu suka sauka daga motar suka bi bayan abban nasu babu kowa a gidan yanzu banda ilham duk biyun sun yi aure last year masu gadi abu turab ya hada da kayan boys din ya ce su kai masu ciki su kuma yana kallon su da larabci ya ce su bi bayan su kuma su ce da grandpa yana gaishe su duk sai ya ga mood din yaran gaba daya ya canja suka yi kisin din foyet dinsa sannan ya ce kakanku zai yi farin ciki da ganin 'yan jikokinsa ya kamata kuna ganinsa ku je ku rungume shi kafin ku gaida shi ku tafi yanzu yanzu sake su yayi suka bi bayan sojojin suna ɗaga masa hannu ya murmushi ya miƙe ya koma gun mota mamici ta fara ganin yaran ta fito daga kicin suna ganin ta suka nufe ta da gudu suka rungume ta suka ce mun zo hutu ne sosai ta yi farin ciki ganin jikokin nata ta rungume su gaba ɗaya ta ce oh barkanku da zuwa ina abban naku ashraf ya ce ya tafi da umma ta ce masha allah ku zo ku gaida kakan naku kun ji daga haka suka ya ja su zuwa falon kanal ta bar su a bakin kofa ta ce su shiga duk suka shiga falon da sallama kanal da ke waya ya juya yana kallon su katsewayar ya yi ajiye ya cire gilas ɗin idon shi yana kallon su da mamaki duk suka karasa inda yake da gudu suka rungume shi a tare suka manna masa kiss a forehead ɗin shi da murnar suka gaishe shi da larabci kamar yadda abban nasu ya ce mishi murmushi ne ya escaping a lips ɗin shi ya rungume shi shi ma da larabcin ya amsa gaisu. kasuwarsu yana tambayar su daga ina suke suka fara yi masa yare tun yana tsintar yaren yana gane abin da suke cewa har ya daina dariya ya sosai da turanci ya ce shi kan baya jin arabiya ashirar ya ce oh amma dadin ya gaya mana kana ji sosai kawai ma larabci kawai kake ji banda wani yare ya rungumo yaran ya ce kawai dai yana muku wasa ne nan suka dinga hira da kakan nasu da turanci arshak ya dage sai ya nuna musu bindigarsa da kayan sojojinsa shi kan murmushi kawai yake yi ya ce to zai nuna musu da daddare mami ba ta taba zaton kanal zai ji da yaran nan kamar yadda yake ji da su ba in dai ba fita ne ya yi nisa ba to ko da yaushe yana tare da su Unko yana gida suna makale da shi, suna masa shirme abinci ma tare yake ci da su, haransa yake son yaran, wanda ya kasa ɓoye hakan, duk bayan sallah asuba shi ke masa ƙarin karatun alkur'ani Tun da suka zo gidan bai taɓa ce masa su tashi su yi sallah ba, sai dai idan bacci suke yi. Da lokaci yayi za su yi awwala su tafi masallaci tare da shi. A tare yake kwana da jikokin nasa a bedroom ɗin shi.